أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الغامة الثامنة والأربعون ولا تعرف أن تقص كنا الحرامية مع هذه ولا تعيش على رحمة حرام نعم والحارث بن همام عرض أن يما يرويته عن أبي زيد أنت رأى عزيزي السروجي فروجي قال قال يجي ما زلت مزرعلت أنسى من بشي با tunda na mara an ci kenan نعم أنسى eh tunda na na mara ci na mara ta da an ci wato tabuwa ta نعم ورتهلت عن إرسي kuma na mara ta daga wurin mata ta wato na na na da na mata kenan نعم وغرسي wakati da kuma da shi na أهل yana kenan نعم أهل إلى إيان البصرة ina bege zuwa gannin na basra
نعم حنين المظلوم ai begen irin begen nan na na albashin abin zalunta إلى النصر zuwa taimako kamar wanda wanda aka zalunce shi na wancan abu نعم لما أجمع عليه أرباب الدراي saboda abin da ma'abuta sani daga Allah a zuwa ya tattara ya tara a nan gare shi في shi درجة gare ne نعم وأصحاب الرواية da ma'abuta ruwayoyi suka tara منها السائس معالمها dauke ban suke wanzan nan na ma'alima ya magananta وعلمائها da malamanta ومآثر مشاهدها da kuma bibikan nan na masayi da ya ma'alanta da وشهدائها kuma shahidan da aka mutu ya zama
وأسأل الله ana roƙon Allah أن يبيئني سراها
يتاكد من قرار وتزال تاكد نعم لأفوز بم- بمراها ومن ربوتا بمرعاها لمغانتا
وأن وأن يمضيني قراها ثم يحاول به باين باين أن قرعها بسطة
لأبتري قراها لقد يدوني
أب- أكثر أكني نعم يعني نعم
ومن جيبي قرعها الحريصة نعم فلما أهلني هز أعزو كيف هز نعم لأن ربو أعلمي أعلمي هاي تلتمي بريسة نعم وسرح لي فيها اللحظ قرارا كما يسسلي يرين إجيات كنتا
رأيت بها sai na gani a gargashin ita wannan garin ما يملأ العين قرتها abinda eh, zai zai cika wa ido kuratan wajen sanyi wace ta ido ya sanyi sanyi نعم ويسلي على الأوطان كل غريب kuma ya san cewa dukkan bako ana lauɗa daga wannan nan da garin ita wannan kusan waka ne ba
نعم إيه.
da ake ba ma ya lamar ana kuratan ko zai ana lauɗa da kullum gari wata shi wannan garin sai ya ga abin da yake zai sanya idanun mutum kuma sannan zai san cewa duk ba ko idan yaje zai san cewa sun ce masa Allah ranar da wannan garuruwa wato za su iya santi gaban sauran garuruwa ba kawai nan ne wajen zama نعم فجلست في بعض sai na الأيام samu ko a cikin ma'arin kwanuka حين نزل حساب الزلال yayin da wato tushen nan na duhu da sana da sai ya zare نعم وهتف أبو المنزل abin da zuwa wato wannan na gargaɗi a tabbata ya kira بالله wani وعلا.
da shi a suna ne na na karatu ne abin da نعم zai kuma gargaɗi نعم لا هدوء في شدتها domin ta kufi ita ɗaya a cikin tabarkanta وأغذي الوطرع kuma in biya bukata من توسدها daga dakaitarsa cikinta نعم فأدى للاهتراف sai kunkuna a dan shi malami في a مسالكها cikin ma'adanta
والإنسلات da ruwa kuma في a سكتها cikin tafarkunta نعم إلى محلة zuwa wani bigire موسومة akwai بالاهتراف alamta wa isra ga alfarma
منسوبة إلى بني هراج abin dangana zuwa wani haramu
ذات مساجد kuma abota masallatai مشهودة a ba halarta وهي da kuma tankuna a مولودة mazan ganewa
ومبان da maginannuka وثيقة wanda suke amintattu ومبان da mazaunai أنيقة masu kaye da وحسائف ke wance ke wance أسيرة wanda suke mafi fita ومزايا harojoji كثيرة masu yawa
بها ما شئت من دين ودنيا وجيران تنافوا في المعاني Hmm.
نعم
Na'am.
jiha a ita wannan gari ne ma shi ita na shi ita ko abin da ka za ka ga abin da ka zo min dinin na daga addini wa duniya da na duniya da ko ta haɗa komai da komai wa jiranin da kuma makota tanako fil ma'ani da suka zaɓa ni bin ma'ani a cikin ma'anoni wato sun zaɓa ga wannan da aka saka kowane abu da aka zaɓa kuma shugufun da akwai irin mashigufin a kwarai da bi ayatil masani ayoyin nan na almasani ayoyin qur'ani wato wani za ga an rufe shi da ayoyin qur'ani shi kawai karatun qur'ani ne na'am wa maftunin wannan da aka fahimce shi kuma biran natil da masani ranta ma da ranta ma ƙaran nan na almasani mu da daga almasani wani yana yana ga qur'ani wani kuma yana ana ta ana Ana ta shagali.
ana ta shagali
wa murdalikun a a wannan dalilin haka na akwai wanda yake mai mai abin karfafawa bisa lafisil da ma'ani karfafawa na ma'anoni wa murdalikun akwai mai tunkara da abin tunkararwa kuma Ila ta.
mai tunkara kai ila ta halita ali za a ɗarka cewa na ani wadda ke mabiya a wani aka yi da ita.
na'am wa kan min qari'in da yawa da fiha karatu da yawa a cikinta wa qarin akwai mai zarar baki kuma na'am adarra ana ra ala ra suka cutar su waɗannan guda biyu bil jufuni suka cutar biljihun da shi kuma mace ta idanu shi kayi in kenan na'am da mana ya ta karatu ya hana kansa wasu na'am ya ci ta da ina hmm wa bil jufani ƙarin kuma shi kuma bin jifani ya kuma jifani na kuma na kuma muratun na'am shi kuma ya ci ta bin jifani da aku a zuba aku shi a jiya shi a kuma zuwa ƙara haka haka na'am haka
wa kan min ma'alamin da yawa wanda yake malamin wato alamomi hmm lil ilmi da ilimi fiya a wajen in ka ji za ga alamomin ilimi na'am wa nadin ai da yawa mazauni kuma lin nadahul wal baiwa masani masu baiwa hulun majami masu daɗin nan na ƙasa hmm in ka ji wajen wa maganan da mazauni la tazalu tugannu fi wata ba za ku gushe ba ta zanna ana waƙa shi cikinsa ana waƙa a gari zulgawani da waƙoƙi na mata mawadata ga marasa ado wal da azali kuma waƙoƙi ne za su shiga ne a wajen.
na'am fatil in shi ita jiha Masadar in ka shi ta in ka so fiya cikinta man yi salli mun mun yi kalli ba.
man yi salli wanda yake yin sallah na'am wa in ma shi ita ka zo kuma fatil min al-jinani ko kai ku kusan da mini tana daga filin giya ko kuma shi ba da kake so ba da kuma shin giya ne ba ta
wa dunaka suhbatal aqyati jiha amma dai ni abin da zan baka shawara karfi abo abokan takarar na masu waye su ya a cikin ka
awil kasati sai kuma gidauniyoyi mun dari kan kana abin sakewar gama kowa ne abin da karama ya karama ba na'am qala kala yake fa bainama ana aqulu turqaha amfulu ina bibiyar nan turkaha ta fuskanta wa wajen na astashku na na kamar ran gaji kenan shi ne amfulu na'am amma ce da fita su ne kamar waɗanda suke karan irin ijlan jijinan da yau kamar suke wanda ne su ne fita.
na'am Eh,
واكتشف رونقها raunaka kuma ina ina ina shakan nan na raunaka a kayan ta
إذ لمحت عند دلوك براهن yayin da na na, na walka inda jibuki yayin wato sariyar nan na abrahim wato rana نعم daga rana نعم da ke sun faɗuwa shi ne shi ne jibuki نعم وإذلال الرواهن da kuma imantar nan na arawa mai marasa lokacin da mai tafiya نعم sai ka zuwa ya huta haka ai lokacin wannan ke ne إيه. مسجدا sai na ga masallaci ne Na'am.
wani da mato Eh, da mahadu. Na'am. مسهرا بالضرائب abin shara sha- shaharawa wato abin gane ma da ra'ayin da ra'ayi da jama'a to wato ya shahara da jama'a ra'ayi ko إيه، ضرائب to wannan jama'a wannan kenan Eh, kayan kan kan نعم shi ne ra'ayi نعم مزدهرا
yau da irin kuma abin haske ne haske بدوائب da jama'a
وقد أجرى أهله halin ka ka ce sun gudanar da ذكر هروس البدن har- a ambatan na harkar badali wato canji tsakanin su akwai wato tsakanin su akwai wani نعم وجروا فيها البتل الجدل idan sun gudanar kuma shi albashi a cikin kakannin na aljadar jayayya wato kullum a cikin jayayya shi ne tsakanin su نعم فأدت نحوه sai na kasa kana hawan jiha su لأستم لأستمر kan irin hawan نوعه ne murwai ko da nau'an wato sauraron wanda ne Na'am.
hawa لا لأكت بس نحوه ba dan ba tana bana hawan jiha نعم falam yaku lamarin bai kashe ba illa ta tsabtatul na ajala yi kamar wato kamar su dankalin na alajila ne mai gaggawa wato kamar yadda mutum mai sai gawe zai yi kunna wuta ya yi kuma zai rage na na dai kamar wani kai da ya kawai hattar tafa'atul aswat ta sai da Bila azan.
ɗaukuka bil azan da kiran sallah kuma lokaci guda sai da kiran sallah an fara kiran sallah
summa radifat ta'zina buruzul imani sannan fito wannan liman kuma sai zama ya kusa kiran sallah nan ana gama kiran sallah kuma sai ga ga kuma ga kuma liman na'am fa ajmidat zubal kalami sai aka kuma ce duk kai kullum na alkalami da ke kuma lokacin da liman ya fito kuma an kiran sallah ya ga shi kenan ba wata magana eh wa hullatul huba aka warware ba lilkiyani saboda zuciya hmm shi ne ba ina nan kusa laraba suna na ɗaura daura wannan ne zai ɗaura da nan da haka na'am ko da mutum ya daɗe a zaune haka hmm ba ga ba zai da su ba ya daɗe ana da daɗe ana jira na'am da sun tashi don kan sun kawo rawar da za a yi jiki na'am wasu gilna bil kunuti ko kuma muka shagara jiki ne da ibada al-istimdad al-quti da barin tare da abinci tun da lokacin kuma ya yanke a yan kira sallah ya dora neman abinci da wani abu ya diya sun ci ya ya mara mu ko eh sai muka shagara da ibada muka bar neman abinci wa muka bisujudi shagara da sujada al-istinzal da barin neman saukan baiwa kuma a lokacin da a wasu kyauta muke so kuma na'am ولما قضي الفرد yayin da aka bada farilla wa kada al-jam'u yanfallu Taro ya kusa da kuma ya watse.
in bara min al-jama'ati kahalu Sai da wani gwarzo ya zama ya bujiro daga cikin jama'an nan.
kulul bara'ati Da ɗin nan na fasa lahu ne. Na ji a rai.
na'am Abu ba a kan tuna wasu ne da laƙasin mutum.
na'am Lahu da laƙasin mutum.
na'am Kai kun na harfi ya tabbata lahu gare shi ma'asam al-hasan Har alama mai kyau kuma. Cikin sa kuma yana da kyau.
na'am wa fasahatul hasan Fasaha da fasaha wadda ke mai kyau.
wa qala Kala yake.
ya jirati Ya ba ku ba ki na maƙota na.
allazi nastafaituhu Wanda na yaɗe su ala abasani a shajarati share shi nan na bishiyata.
waja'altu hiddatuhum Eh, shekaru ne.
eh na sanya kake da kyan su dara hijrati shi ne wato gidan nan na hijira shi kaura na wato nan nan zan zan yi kaura wajen zuwa zama wattahaztuhum na rike su karishi na rike su karshi na'am wato ahali na ne su wa aibati waya ba su da kuma wajen ajiye sirri na ba zan an ce guda ne kuma na ba ayara su da ajiye Mm.
su na rike su ahali na ne da kuma wani Mm.
wannan Wa- ba ita ba shi faɗin mai mutuwa da sana'a da ita al'asaru karshi Na'am.
aiwa Na'am.
su larabawa ne annabi ya ce su ne ahali na Na'am.
kuma su ne wajen ajiye sirri na dole Na'am. Al'ansar.
ne ya lantarwa Mm.
da shi shi wani abin da ya ɗauka ke Eh, Na'am. Wa a'adattuhum ya kan je su li mahadari saboda wajen zaman gidana wa ghaibati.
da kuma kuwa ta ambana nan da dai su ne su su ne da su yake fara wani Na'am. Amma ta'alamuna wanda ku sani ba anna labusa sidiki cewa tufafin gaskiya abhala shi malajisi ne ya bi kwarjinin tufafi da alfahirati shi na alfahari za ka alfahari da shi ba abin da ya kai gaskiya da za ka ba wa anna kalwa duniya fuduha ad-dunya tufafin yadda duniya ahwana min fuduhi shi al-akhirati ne ya bi sauki da hukumar sallama
wa anna ad-dina kuma addini imhalun nasihati shi ne sarkake mutum Hmm. wal irshada ta ga shiryawa unwan al asirati shi ne alamar na najiya as-sayyiha da ke ga take mutum ya shirya kan ba na'am wa anna al mustashara ba abin yi wa shawara mu'taman amma babu cewa hmm wal mustarshida mai shiryawa bil nusihi nasiha na'am kalilin da nasiha ne na'am qalilun makamancin ne da nasiha da nasiha na'am shi to wanda yake mai shiryawa na'am shi kuma da ake yana jiya na'am wa anna akhaka dan uwanka huwa allazi azalaka shi ne wanda ya zarge ka lallazi azaraka ba wanda ya haƙe ya haƙe maka hankali ba na'am wanda wani abu wanda ne da yi ke nisa da zara zara zara a nan gaba za ta ce eh ba wanda kuma ya ce a shi ke ne ya rabu da ta ba za ta kai da zuwa lalle ka wa sadiqaka abokinka man sadaqaka wanda ya zarga ka la man saddaqaka ba wanda yake yake zarga ka wa da kone shi na'am ya ka sai abin gaskiya zai fara Mhm.
amma kuma kore da shi ya zama ya zama yana da koma da shi
wa qala lahu alhali muna na'am sai alhali muna wanda suke ma alaka wajen sai suka faɗa gare shi ayyuhal killul ya kai wadud ba daɗi wanda yake alwudu da abu mai so na'am wa rashiduna al mawdu ya kai aboki wanda yake abun so kuma ma sirru kalamika ko sirrin zancen ka ne
na'am almulgari al mulgazi wanda yake abun ne albabin da kake tarbiya ka ji gaba yana fiye kwane-kwane kawai kake na'am wa ma sharhu khidabika sai bayanin zancen ka ne wanda al-mujazi yake abin takaitawa na'am wa man lam yatabihi eh abin da billah kake nema daga wajen mu liyunjaz domin a zartar da ilimin jiza ilimin jiza domin a zartar da shi abin Na'am.
da yanzu na baka na'am wa wallazi habana bi mun mahabbati rantse da wannan da ya mana baiwa da kanka waja'alana min safwati ya sanya ahibatika ya goma daga masu sarkin da na masoyanka
ma na'aluka nushan mu mu takaita maka wajen nasiha ba ولا ندخر عنك منحا mu kuma mu mu mu mu ajiye wani wani wani nalhan wani shi an ka gaban ka ce ba wasu ka samu ba
فقال kala sai yake جزيتم خيرا eh a sa Allah ya saka muku alheri ووكيتم غيرا kuma a kiyaye kuku ba
فإنكم من abu ممن لا يتقى بهم جليس yana daga wanda abokin zama ba zai tsaya da shi ba wannan mutane ولا يصدر عنهم سلبي wani sarbi su rikici kuma ba zai faru ba an gwaro ولا يخيب فيهم مظنون abin su kuma kuma ba zai taɗewa sai masu yin su.
ولا يدعى دونهم مكنون kuma abin abin tantancewa ba za a rashin shi junan kuma bayan su نعم وسأبثكم ما هاك في Sai zan سبيل bayyana muku abin da ya zama ya motsa a cikin kirjina نعم وأستبقيكم فيما قيل فيه ne kuka da wanku a cikin abin da aka ƙarar da hakuri na kuma cikin sa نعم اعلموا ni sani أني كنت عند سلود الذنب eh, ni na kasance yayin da kiran nan na azumbi wato eh, kyattu نعم wato shi ne ka buga abin da ke da gidan shi da yake da yittuwa نعم وسجود للجد da kuma da a tudu wato da kiran nan dai na aljabi da siya kuma wato mutum ya kika sai siya kuke kamar bukira da ne نعم أ- أ- na karanta a halittu نعم na tsarkace ma Allah ya tare da Allah ne ya talakari نعم niyan nan na haɗa da kure ya kullewa مم. وأعطيته سبحان na الأحد ba shi kuma kamar na yi ne ya yi ne zai yi wani abu kenan na yi wa Allah alƙawari إيه.
wa ɗai tuhu kuma na ba shi shi ubangiji dai sauƙatar al'ahadi مم.
wato shirikin nan na al'ahadi alƙawari نعم على ألا أتبع مدامة cewa ba zan sha giya ba مم. ولا أؤاكر ندامة na yi wa na kira kuma kuma ba zan ba kira biyu إيه أؤاكر kenan ba lalle zumci na dama مم.
kenan مم.
abu ندامة shin biya wa lalle مم. ولا أحتسي قهوة zan kun kwaɗi ga watan kuma biya ba har na yau biya مم. ولا أكتسي نشوة kuma ba zan yi tuka tibabi da nake watan maye ba saura maye نعم فسولت لي النفس sai rai Almujallatu.
matar da jama'a sai wani jini sai ta zama ta ta kawai ta ji gare mu
والشهوات hawa المزلة ta ji abu wula- mai wulakantawa المزلة yake mai tarzar mai tarzar mai tarzar da mutum نعم أن نادمت نادمت sai لابدانا ya zama na shaye ne da al'adala wanda suke da ɗaukar a kan mutum da wani
وآتيت kuma الأرضال na bada na na- na bada wato al'arkana ba في أرضال haka sai haka sai ce نعم eh ma da ce wato ka ga akwai bayi ne amma mutum a zai baka gaba Na'am.
ka sha ka ba shi ma ya sha ya baka إيه. وأدعت الوقارة na ajiye kuma nutsuwa
ور صنعت الأقارة ko shi iya نعم can wajen su lokare ne to Eh, duk suna yin giya ne ne misali
وامتديت مدى الكميت kuma na hau baya nan na bikila da wani kafin sunan giya ne duk ya gabata wannan إيه. وتناسيت التوبة kuma da tuba ma تناسل ميتا kan mantawa na na mutacce ma na Na'am.
wanda mutacce da ya rama da shi نعم da irin wannan mantawa ma su ma ma yawan da shi an karba kuma yi sannan ba duki ba ne kake kila a jiya ce ki jiya ne dakin da mai kama da launin irin jiya ko na eh yi za a ke cewa wannan amma hasalin jiya ne Mm.
sun malam a gana abiya Mm.
biha ta biha tikumul marrata sannan sai a ne
sun malam a kana sannan mai kisa da Mm.
ya ce kuma da wannan marra wato wannan kisa da ne ban ban ban kisa da ita ba na shi da aka aji murrata cikin mana na abin murata shi kan gina alkunya ne ce ba Eh.
Abin murata.
aji murrata Mm.
hatta akattu alhandari har sai da na lizuma alhamdulillah ta aljigiya ita ba fi yawmil khamis a cikin ranar nan na alhamis wa bittu Na sari'at kwana- sahabai ina ina kaye na ne ta ba igiya shi ma jigiya ce wani fil lailatul garra a cikin dare wanda yake mai kwanci wa ha ana badul ka'abati ina magayin nan na al ka'aba ka'abatu ba Mm.
cikin ciki na lirafa da li'inaba Yau na mam- na kakkaɓe mai da lamari na ga Allah na kakkaɓe shi na min nadama ina mai da shi wannan na nadama kuma da wasu lirmudama da saduwa da wannan jiya shadidul isfati me mai tsananin tsoro min nakalil misali daga warwarewa alƙawari da na yi
nadama duk ta dai haɗu sai ta haɗe ne ko da can an tuba da abu kuma an kuma da abu mu'tarifun mu'tarifun bil ina isma abin bil da israf ina cewa zai da sirafi da barna sai an fi sirafi addis fi addis sulayi sulaj a cikin kwankwaɗin da na giya duk dai suna yin giya ne na'am fa ya qaumi ya kuma mutane hal kafaratin ta'rifunaha ba ko ta kafa da kuka sani tuba'id min zambi ya ta mutunta wanda ba zunubi na utudumi ila rabbi mutunta ne zuwa ubangiji na kuma
kala abu abu zaid zai da yake falamma halla an shudata nafsihi yayin da ya warware eh, abin nan da shi kata wato a yi kiransa zargi na'am irin zargi kulli ke eh na'am abin kulli wannan da ya wani kyau da wani yake kyau abin ba kyau ta kulla shi ba eh da shi ne shi kata na'am wani kamar yadda sun yi dan da ya yi kuma na'am ya yana cewa ni kulli na ba zargi ba ne na'am da shi ne wai yayin da ya warware wannan zargin da nafsu yi wato magana ta nafsu kazan ta biyu Mm.
amma ina da zafin magana na'am وقد الوطر kuma ya biya bukata من اشتكاء بطني daga kai karan na bakin cikinsa
ناجتني نفسي Jere na ta yin asiri يا أبا زيد ya a bazai ne.
هذه لحظة نعم Wannan wannan نقطة kamar wato wata dama ce ta farauta ma ya samu.
فسمر عن يدك Za ta dantse da وأيدك ƙarfi.
نعم فانتهلت Yana zabura من daga مجسم wajen gurfana ta من حال الشحن yayin da halar shami irin zaburan nan na na shami ne إيه، شحن Eh, كوشي mai kaifin hankali ke.
نعم Mai shama kan shami ba.
نعم Wanda yake mai kaifin hankali.
نعم وانت Zare mana zobe da sauri na zare jikina in إجراء السهل Irin zarewar na kuya da ke kare shi.
وقلت Nace أيها الأرواء الذي فات مجدا وسودا eh, ya wanda yake al'aro mai zanceni هل- alƙarfinsa matsalan a girma a cikin da shugabanci والذي يبتغي الرشاد wannan da yake neman shari'a لينجو به zai غدا tsere da shi gobe إن إندي ba ne إلى ما بت منه in cewa yana suna da متحدا maganin abin da ka kwana ya sa da kana a barkar da bacci ginin da gare shi abin da ya rasa ya hana ka bacci bacci Mm.
yana da maganin sa فاستمعها hajita عجيبة tana abin mamaki غادرتني ta ملددا zanni mu ladda ya ana mai kai kawo wato na na ce na biyu shi ne nan kawai wanje ba wani shi ne na daidai نعم إيه، لدي.
domin to in yi an yi ina haka yana ya zuwa duka da ya rasa inda zai yi إيه، shi ne mu ladda za نعم أنا من ساكني سروجا ina daga mazauna Saruja مم، ذوي الدين ma abuta addini والهدى shari'a كنت ذا ثروة akan jini ma abutin dukiya ne بها ya adamu ومطاعا kuma ni abun bi ne مسودة abun shugabantarwa kuma نعم مربئي gida na معلق nan الديوج ne wajen saba an baki nan suke saba da shi مم، وما لي لهم سدى dukiya ta kuma tana nan kasa kai gare su sai abin da suke gara musu gare su kawai مم، اشتري الحمد haibari ina biyan nan na yabo باللها da baiwa مم، وأكل ina إرلا kiyaye mutunci na kuma da جلجدا baiwa ni duk inda na san kansu zubar da mutunci na wanda ko nawa ne in jin ba مم، لا أبالي Ban kula ba na بمنفسه abu mai tsada باهة البدن na da ya daga zirgin a cikin baiwa والندى wannan da da baiwa مم، أوكد النار cikin na'urar wuta جلي فاي a fito نعم idan miki sai yayin da marwaci أحمد rubuta ta haka shi shi shi don kana wani gidan sa ne إيه.
wuta مم.
kowa ya gani ka ga in wani mai kuɗi ne zai kawo haka ne waya ranar mu'anniluna malazan masu buri ma rani suna gani na ne wajen fakewa su ne wa makasada wajen nufa wajen nufa su ne kuma
lam yashin bariki sadin sai da mai kishirwa ka ce bai bai saurari wani iyaka ba fansana ya yadda kuma ya fuskada kuma yana kai kayan kishirwa ba zai yi ba la ba zai yi ba ba wala rama kabisun mai dosa ne ka ce bai nemi kada hazandi buga wani na kasuna ba fa asala da shi ya yi ya ci da wata yadda gina da samu kusa da kasa na'am malama ta adan zamanu ya ɗauki da kwarai wato zamani ya taimako fa asbahatu da mus'ada ina waye gari ina abin azurta
fa qadallahu wannan abin taimako kan lawo ubangiji ka ce ya hau sai ya hukunta an yi gayyira ma sai ya kana na awwala ya kasance ya saba abin da ya saba da ni kuma yanzu sai Allah ya ne ya kuma canza wannan na'am bawa'ar abu ruma arlana bawa a roma sai ya zama ya ba wa rumawa arlana kasan mu ba a da liginin sai rum kusa da Allah na'am eh ana haka ne su jika- jikokin annabi isa haka ne san annabi yakub su rumawa rumawa na'am eh na'am san nasarawa ne su shalla eh haka kamar rum da ya yi yawa eh haka da shi ne bawa a roma yake cewa wani lokacin da suka zo garin sai suka samu ita gare da na'am da suka mai da ita suka fita da yaƙi kuma duk wani wanda yake da tauhidi ma wanda irin da Allah Da.
ya kashe shi kuma a wawa shi dukiyarsa da kuma mata da ba na'am shi ne shi da ke tsara na maza Mhm. na'am ba a da liginin bayan da kwaje da wannan da kuma ya hanku na'am wannan muru na'am fattabahu harima harima sai suka zama sun halatta wato harima wato alfarma man sadahu wanda duk suka dace da shi muwahhad yana da ɗayan da Allah ne suka same shi duk alfarma ko ne ne na ga abin da ya mallaka da ya da wata duk su Hmm.
sai su halatta shi
wawau kullum mastasarra da biha fara da abin da ya zama ya buye biha li biha da ita ya biya ya buye biha a garin lina wani da abin da ya zama dukiya ta ce bai yawa sai suka tare ta wa ma da bada abin da ya bayyana ma sai sai suka haɗe
fa ta tsawwa ta fil sai biladi da haka sai na yi cewa a cikin gefe- gefe cikin gari baridan suna korare da musharrada abin zartarwa hajta bin suna nasa neman baiwa mutane ba'da ma kuntu min qabl mujtara bayan da tun yi a wajen ake neman baiwa
wa turabi hasasatun kuma ana ganin nan na wato a sasakon wata buƙatar biyu gare ni atamanna la harra wanda nake burin ma wato a raga halaka ma da wannan abu wacce mata su sun yi zuwa eh Eh, hasasatun da talauci kenan na'am Mm. ana ganin na eh, talauci ji dore ne Mm.
na gaba na la'a da wanda ina ake nake burin ma a ce wanda ma a halaka ma da a gani wannan wulaƙancin da gani
wal bala'u alladhi bihi shamlu unsi haka na taqaddara bala'i allazi da wanda ne shi ne kusan da kusi rarraba nan na irin cewa ta jiki da wannan bala'i ne babbar da ya zama ya rarraba na'am istiba'u ibnu ji wannan ne shi ne riba cewa ya ta allati asaruha suka riba ce ta da tuftada domin a farko ta fasta bin mihirati ko ko- ko- ku duba ni ne shi jaraba ta da abin wa mudda ila nusratiyya kuma ku ni da hannu ila na kuke zuwa da muku na ku cewa kun ga abin da aka zama cikin yana nan da nan duk da ma kwanu ganin da yi ke
ajirni min zamani da ka tsere da ni daga zamani faqad jara ai da nan ci zamani wa atada ai ji gare ni ma wa inni ala fatati ibnu Ni a bisa waƙo ta min yad min yadil ida da daga hannun na makiya fa bi za tanmahi da wannan ne ba za ku yi baiwa al ma'asim da wanda yake mai zunubi amman tamarra da wanda ya sauran kai wa bihi tuqbalu al inabati shi ne ake karɓar nan na mai da lamari ga Allah liman da tazahhara wanda ya guji duniya wa huwa kaffaratu wannan kafara ce ba liman da zaga wanda ya karkata min ba'd ma hatta bayan da ta yi shirya sai an ce fa ai- ainihin asalin mukama ne na'am wannan baitin shi ke nuna cewa asalin da wannan mukama ta fara yi na'am
wa asalin da shi akwai wani kamar makara ke ne yana wani gari da ake kira da haram ne na'am To kuma shi haram na ƙarƙashin bukra yake na'am saboda haka sai yake da masa indiya ne na'am sai su zai ce ya jan shan giya na'am daga baya sai kuma dawa shan giya na'am ya ya dawo shan giya kuma haila yau kuma sai zai ya ya dawo cikin bukra da na'am ya zai samu wani masallaci ko zai ke faɗa baya na'am cewa ya ne zai tuba kuma sai da kayan da Allah cewa ba zai kare wannan abu ba na'am to da yanzu ne sai samu wani masallaci a cikin masallacin na'am to da an dai kana son Allah ka fito lokaci ne ba ka bani da wannan ka fara rantsuwar da kai shi eh ne ka bani ita ina da wata ƴaƴa wata aka yi da shi da kuma abota eh eh na'am yana karɓar kuɗin kawai da ya fita sai ya zace da giya kawai ya ta shan giya da kuɗin har sai da kuɗin sosai na'am ina da goma aka ce gina ya bashi Hmm.
har sai da kuɗin sosai da shi ne ita bakin ciki akan wannan abin shi ba sarari shi da sarari na'am da kuma shi kuma abin nan hari eh yanzu abin nan kuma suna wani labarin sai ya mukama a kan wannan magana na'am kuna da duk mukama ya kan wannan bayan da ya zama ne eh ya san a kan sarari shi ya cewa san da sarari ya shi yana tafiya kuma yanzu ya shiga yana tafiya Ba.
ya kuma kuma da haka ne eh shi ne sai wannan da ya yi mutane suka duba mukama sai suka kai mun mukama Eh.
kan wannan mukama a ta fita ba duniya ba na na'am sai ya kai ci gaba da yi makamo mutane suka nemi sai ci gaba da yin mukama har zai yi mukama guda arba'in na'am daga baya suka nemi kari kuma tsara musu guda goma guda goma Eh, na'am
da shi ne na'am wala in qumtum murshidan idan na tashi ina da waka fala karfu kuntum murshida to ana faɗi abin shirya kuma ne Hmm.
ba waka kawai na faɗa ba na faɗa wani da shirya da yawa hmm faqbalin nusha ba kuna siya wal hidayata shiryawa واذكر لمن هدى gode ga wanda ya hada da wanda ya shirya نعم واسمع الآن sai sai bai ba ana yanzu للذي تس- يتسمى
ga abin da ya ce na yake sauko نعم لتهمنا mutum mara abin da ya sauka wato da ke ta da shi Na.
mutum mara domin a gode maka نعم قال أبو زيد abu zai da ya ce فلما أتمم تممت hagramati نعم yadda ya cika wato surutu na wato na na hagramati shi ma kuma hagramati sururi نعم sai surutu mara fa'ida ne نعم نعم أجرمه eh نعم وأوزم المسؤول ko ko ne haka wurin fitar almasula a barin ko تلك كلمة haka wurin fitar su wato aka samu tuwa mun gaskata magana ta da faɗa إيه، أجراه الكرم sai alƙaramu kanwa alƙaramu su suna shi إلى الكرم بمواساة zuwa ya bai wani mawala shi da taimako na نعم ورغبه الكلف alkalafu ne
بحمل الكلف sai ku karkata kenan ku karkata zuwa abu shine kalafu نعم karkata zuwa wannan abu sai kwaɗai da shi da hannu kalafu da ya ɗauki wani aduna نعم في مقاسات a cikin gobe ya da Mm.
wani wahala ta da نعم صار لها لي sai zai gare mu على الحاجر a bisa farkon lamari wanda ka ba mutum dan wani abu da ya kuce ko nan gaba ya gara mu نعم وانا دخل لي eh zai gare ni dai بالإضافة kawai ya alwashi da tuwar ciki za a cika kuma a ciki nan gaba ka dawo kuma za a gara maka wani abu نعم فانقلبت إلى وكري iya idan ka yi iya ka fata فرحا na ya farin ciki بنجز مكري Bilaji da samun irin na nama kirki na.
نعم وقد حصلت من صوت المسجد A alhali kuma na na tabbata daga daga kiran nan na almakiri da magirki على صوت السرير sauƙin hasiya nan na so kuma yanzu.
نعم.
Kan wancan magirkin mai makon samu kuma yanzu a tsara wa.
وصلت من حوش القصيدة Na sadu kuma shi ne من حوش القصيدة
sauƙi ne.
حوش
To hauki na saƙa ne ne. Daga saƙa na nara ƙasiri da ƙasirori إلى لوش الأسيدة ila لوش
wancan ba ɗigo ba.
إيه.
To to shi ne shi ne shi ne laukuna.
نعم Eh. na نعم laifin asida ke zuwa cin nan na al'asida asida can mun yi magana a yi shi ne wanda muka yi magana إيه shi أسيدة ne na gumba gumba irin إيه na كنت إيه نعم قال حارث بن ne حبان yin ma yake فقلت ne له na jirgi سبحان من أبدعك ne sarki ya tafi daga wanda ya fara da kai فما أعظم خدعك ba ma shi abin da ya girma da sarka وأخبث بدعك kuma ya munan da biloyinka فاستجرب في الدهج ne ba kuntar a cikin dala wato ta kyata da kyakya da إيه، ثم أنسدى wa ba kuma غير مرتبك yana wani mai hukunta إيش جلس داعي da ka rayu ma da yaudara ma وأنت في في دهر بنوه sai ka tabbata a cikin zamani مهم.
galau ne بنوه كأسد الجفاء yanzu wannan zamanin ka ushi da bisha bisha kamar yaki ne na bisha sarkaciya kina bisha din na suna ne wani waje ne mai marufi kawai نعم inda zaki din ke zama shi نعم da kuma kamar zaki da muka iya ne نعم wato wani inda zai kwanta wani a Ya jirgin tunji.
ƙarfi ne kin gina ne a rayu نعم وقدر قناة المكر hakika ka kiwo yadda kanata mashin nan na almakirki حتى تستدير رحل مجيشة aka nemo aka ka juyar da ainihin ninka almahishi rayuwa wato yadda za ka je ka samu abu rayuwa ko mene ne ke kokari ka kai kawai وسد النشورة ka farauce a nusura mikuna نعم wato mikiya نعم نعم فإن تعذرت sai ba Hmm.
dan farauta sai zama ya maka wuya فكان أجري شاء sai ita da rijiya san gashi ko dan ya rasa wani kuma yin gumi bibula لأنه أنت تعرف ببلاك لأنك تعرف ببلاك za mu wato kuma ko ne ka samu dai kar kare na shi dan ya gumi bilin bane da tun bayan da yake wala نعم ko da mura ko da da dan tauri kan
وجن استمارة ka shi a timara ya ni tafi نعم فإن تستطيع idan ta tsere maka rabbi nafsaka bil haqiqa ka yadda da da na kuka ranka a gidaje da yake yawa ko yake yawa za mu zai gaba wa arifu adaka inda ba daharun ka wuce da zuciya ka mala mm.
inda ba da idan zamani ya tafi sa min al-fikar al-mu'isa daga tunani almasi almuralmi mu'isa eh mutumin yawa na'am فتغير الأحداث ya rubi ya zamani يوزن yana استحالة كل إنسان yana dukkan rayuwa mala zamani ya zo kamar الحمد لله